fiye da shekara ɗaya kenan gwamnatoci a najeriya suka ɗaura ɗamarar dakatar da almajiranci a jihohinsu inda wasu jihohi irin kaduna da kano suka fara tura kiyar almajirai zuwa jihohinsu na asali wasu kuma suka soma shirin inganta tsarin maimakon korar almajirai tun a wannan lokacin ne jihar sokoto wadda ke arewa maso yammacin najeriya take tsare-tsare na kwaikwayon tsarin almajiranci irin na kasar indonesiya da mai aiwatar da irin shi a cikin jihar to sai dai akwai tsare-tsare da dole sai an yi amfani da su kafin a samu haƙa ta cimma ruwa abin da ya sa masana suka haɗu domin tattauna waɗannan tsare-tsaren Dr. Bala Muhammad na Jami'ar Bayero da ke Kano na ganin cewa yawanci abin da ya kawo yara birni zancen abinci ne neman abinci saboda haka yara da suke fitowa daga ƙauyuka ana zuwa karatu yawanci ana gani yanzu ba duka ne suke haddace Qur'anin ba sai ga yara da suke gaban iyayensu suke makarantu na cikin unguwa suna haddace Qur'ani ma ana samun hafizai to muka saura tattauna a cikin wannan takarda menene matsalar su wane ne za su iya maganta matsalar kuma ya za a isar da saƙo gare su kuma ta waɗanda kafofi za a isar muka ce na farko alaramma na biyu shi almajirin na uku iyayensa na hudu gwamnati na biyar 'yan majalisa na shida attajiran gari da sauransu da sauransu taukar tsarin karatun boko shi ma wannan tsarin dole sai an samar masa manhajar karatu a cewar farfesa muhammad ibn junaidu ai abin da ake so a yi tsari wanda ya kunshi wannan na ƙasa baki ɗaya kuma ya kawo wannan na addini an haɗa su duka ya zan kundi guda wanda yake shine kundin karatu wanda zai samu karbuwa ga jama'a baki daya so idan aka haɗa su aka samu aure mai kyau kamar da aka samu a nizamiya system to kaga za a ciyo kan wannan matsala masu kula da wannan tsarin dai sun kwashe sama da shekara daya suna faɗakar da jama'a amfanin amfaninsa Dr. Umar Altani Dandan Mahi shine jagoran shirin a Sokoto. Su wa'anda abin shafa, su fanci cewa abubuwa kusan guda hudu ne kunsa, kuma su yadda cewa a sa karatu ta wannan fannin. A yi karatu na addini da na Qur'ani, sannan a yadda a karatun boko saboda zamani ne, sannan a yadda akwai sana'a, sannan da kuma tarbiyya. To ko me yasa ake son amfani da tsarin na kasar Indonesia muhammad lawal mai doki yana daga cikin ayarin gwamnatin jihar da suka ziyarci kasar ta indonesia domin nazarin kwaikwayon tsarin nasu ya kuma bayyana cewa wannan abun na ita indonesia na pondok wato an gano hanya ce wadda ta ba da muhimmanci game da tarbiyya na ɗalibi irin wannan tsarin shi suka bi suka cewa irin yau suna da al'umma mafi yawa a duniya ta musulmi kuma na hudu a duniya amma baka iske suna bara don suna neman ilimi masu lura da al'amuran yau da kullun na nuna fargaba akan ɗorewar wannan shirin ko da ya samu nasara a matakin farko saboda muddin ba jihohi suka haɗu wuri ɗaya suka aiwatar da shirin ba akwai yiwuwar kurarowa almajirai daga wasu jihohi zuwa inda ake aiwatar da shi abin da kan iya kawo nauyi wajen gudanar da tsarin a cikin jihar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya